saliha sifatu zanni wanda siffan zargi yake biyo ta okra na hau fulanun hasudun illa kila yabo za a faɗi saka ce annahu na mamu kaga ya zo kamar za a yabe shi amma kuma an biyo shi zargi ne ake to sai ya zo kamar za a yabe shi sai aka ga gari an sake jefa shi baka kaulika فلان فاسق إلا أنه جاهل هنا شيء شيء فشيء جده قال ونهو الجاهل عدو نفسه إلا أنه صديق صفهائي وقال الشاعر هو الكلب إلا أن فيه ملالة وسوء مراعاة وما ذاك في الكلب هو الكلب شي كريني أي إلا أن فيه ملالة سيدي شي أنا دقوصاوة وسوء مراعاة da mummunan معاملة وما ذاك في الكلب وان kalbi wanda babu يا a <laughs> kare daga siffa ce ta zargi eh, siffa ce mai kama da yabo kuma ashe zargi ne ya fi na farkon ma hmm? balaga kenan mawsu'atul mufassala hmm? talatin da biyu sha bakwai kenan ƙala